Bismillahirrahmanirrahim. Ciwon so kashi na 29. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin ciwon so kashi na 28 mun tsaya ne a inda a nan take ta tunanin Sharif ya ga mata ƙirji sanda take saka riga yayin da ta kasa samun natsuwa. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Sai fama riƙe rigar take da hannu ɗaya duk da a yanzu ba a ganin komai jaket ɗin ta rufe rub duk yadda ta so zuciyarta natsuwa ta gagara ta ɗan saci kallonsa. Hankalinsa gaba ɗaya yana ga aikin da yake yi. Hasken screen ɗin laptop ɗin da ta haske fuskarsa. Gani ta ya ƙara mace wani irin kyau da kwarjini. ta haɗiye yawu da kyakkyabta idanu domin abin da take son faɗa mai nauyi ne sai dai gaskiya ba za ta iya jurewa ba gara dai ta tabbatar murya a noke ta ce yaya mm ya amsa ba tare da ya bar abin da yake ba sai da ta sake juya maganar a ranta kafin ta furta kamar za ta yi kuka. Don Allah in tambaye ka, za ka gaya min gaskiya? Karan farko ya ɗago ido ya ɗan kalle ta, ta yi saurin sauke nata idanun ƙasa. Idanun nasa ya sake mai maida ga aikinsa, har ta da rai da amsawar tasa. Sannan ya ce, Malama, ki yi maganar ki kai tsaye. Baki ta tura gaba, ta ɗan murguɗa kaɗan har da masa ƙaramar harara zuciyarta sai ta take amma wata na ingiza ta kuma cikin in'ina da tsantseni ta ci gaba da magana Mm, mm, dan don Allah na ce ba, um, da ka, shigo ka, ganni ko? Ta ƙare maganar kamar za ta yi kuka. Chuck ya tsaya daga danna keyboard ɗin laptop ɗin da yake yi. Ya ƙarago idanunsa da suka canza launin su tun ya kalle ta. Ɗan ƙara tsuke fuska yi tamkar abin da take maganar a kai ba shi ke neman hana sa sukuni ba. Murya a dake ya bata amsa kai tsaye kina min talla na ƙara gani ne babu shiri ta ɗago da sauri sai ko idanunta cikin nasa ta zabura baya tana zagaya hannunta ta saman kanta god forbid sai ka ce wata 'yar iska kuma ni dai allah ya gani ai tambayar ka na yi don zuciyata ta kasa natsuwa na san ka iya fuskewa da muzuranka bayan kuma ta kasa ƙarasawa saboda kallon da yake jifanta da shi mai matuƙar yawan aji-aji na fassara Ni dai na ji, shi kenan sai da safe. Don Allah a dinga nokin idan za a shigo kuma. Ta ƙare maganar da zagayawa bayansa da hayewa gado tana murguɗa baki. Zaune ta tashi da sauri, murya tana rawa kamar za ta yi kuka. Ni juwairiya. Ni fa kamar ma ca kai ina ma tallaka ƙara gani. Kenan ka gani ɗin fa. Wayyo mami na, ki roƙa min gafarar Allah, yayi ya fara koma mukut ta haɗiye zancen ganin ya hayo gadon ta zabura za ta wulƙita ƙasa ya damƙo ta gaba ɗaya idanunta suka yi wiki-wiki tamkar an kama tsohon kwarco a ɗakin sirkarsa duka hannayenta ya maida baya ya rike da hannu ɗaya ta shiga girgiza masa kai cikin magiya da roƙo muryar ta na rawa tabbacin kuka na gab da zuwa kafafunta da take turzawa ya sa kafarsa ya danne ya kai ɗayan hannunsa kan igiyar rigar tata ja ɗaya ya mata ta ware dama ɗaurin zarge ta yi mata rigar ta buɗe ƙara ta fasa masa babu shiri ya kai hannu ya rufe bakin makot ta haɗiye abin da ya rage bai fito a bakin nata ba idanunsa da suka ƙara canza launi ya watsa mata ba haka kike so ba na buɗe na gani Allah ya kiyaye wallahi ta faɗa da sauri tana son motsa jikinta ko yaya amma ya yi mata riko na gaske idan wannan bakin naki ya sake cewa tak sai na yage ɗayar ma silly girl ya ƙare maganar hannunsa na sauka saman wuyan rigar da gaba ɗaya bayyana ƙirjinta saboda girmansa. Rabin jikin nata duk a waje suke, gashi ta kama ta tsam kasancewar roba ce, sannan mara nauyi fashewa ce da kuka na tsananin borin kunyar da ya jefa rayuwarta a ciki. Don ita har ga Allah ba da tunanin komai ta yi tambayar ba. Sai da ya tabbatar ya firgita ta sannan ya sake ta. Wani irin kwakusa ta kai ma dube ta ne har kanta, ƙara danna abin da ke hargitso masa brain yayi. da ƙyar ya koma ya zauna. Robar ruwan da ta kama masa ya ɗauka ba tare da ya bi ta kan kofin ba ya ɓalla murfin ya dasa a baki. Ta siya shanya ruwan ya yi wurgi da robar yana rintse idanunsa da jijjiga kai tamkar mai girgije ruwan cikin suma. Tura stool ɗin da laptop ɗinsa ke kai ya yi yana jan wani bahagon tsaki. Chole je nufa cikin sassarfa kai ka ce ingiza shi ake da remote. nan da bata san yanayi ba ta makure cikin bargo ta yi lup Takaicin kanta da kanta ya gama baibaye ta, ji take tamkar ta ciji kanta don haushi. A gaba ɗaya abin da ya faru sai yanzu take iya lissafin rashin wayenta. Mima ya kai ta masa tambayar, ta ciza lips ɗinta da ƙarfi, tana kai wa gado mugun mintsini, tamkar shi ne ya mata laifin. shirin ɗakin ya yi yawa, ta ɗin leƙa kanta kaɗan, wayan babu shi a ɗakin. Ji ta wani farin ciki na ratsa ta, ta miƙe da sauri ta dire a gadon, Kofa ta je ta saka maki duk a tunanin ta fita yi a ɗakin. Ranta fes ta jiyo tana karkaɗa ki ɗin da faɗin Allah na gode maka da ya fita a zababbe sai iya fassara mutum akan abin da ba haka yake ba kuma ban yafe ba ganin min jiki da aka yi da wai. Numfashinta ya tafi zu ta haɗiye shi tare da yawu. Da ƙyar ta iya ɗago ido kaɗan ta kalli abin da ta ci karo da shi. Shi ne ɗin dai ba wani ba. Zir zir zir haka jininta ke gudu a cikin jijiyoyinta. yana kai ma zuciyarta da kwakwalwarta rikitattun sakonni masu tabbatar da firgicin mutum a cikin idanu mi ya rage kawai ta kwasa da gudu ta bar ɗakin nan zuciyarta ta ayyana mata cikin ƙarfafawa domin ta tabbatar babu makawa ya ji abin da take faɗin hannu ya miƙa mata alamar ta bashi kitsan cikin langaɓa kai da girgiza shi hannunta ɗaya na tattare da rigarta da take ta faman kare ƙirjinta Allah ba fa da kai nake ba Ka yi haƙuri, zan maka bayanin yadda za ka fahimta. Na zo na amsa da kaina kenan? A'a wallahi, ni dai ba sai ka zo ba, daga nan ma zan maka bayani. Yunƙurin matso ta yi da sauri ta jefa masa kitsin ya caɓe. Cikin aljihun wandonsa ya zira su da nuna mata gado. Wuce ki kwanta. Hankali tashe ta buɗe baki za ta yi magana. Idan kika furta A sai na miki faca-faca a ɗakin nan. Idan kuma kin ji ƙarya, bismillah. Sum sum ta wuce hankalinta a matuƙar tashe ya raka bayanta da wani shegen kallo tamkar idanun nasa za su hantsalo waje faɗi abin da ke ranki mana yarinya ko ba angon ba ne kai ma ka san ba shi ɗin ba ne don auren na wata uku ne kamar yau ne zai ƙare oh really cike da confidence ta bashi amsa ka rubuta ka ajiye wani ƙayataccen murmushi da ya nemi sumar da ice ya saki ya ja hancinta da kashe mata ido ɗaya har sannan murmushin bai bar fuskarsa ba kin tabbatar zaki iya da ƙyar ta iya jawo yawu mai kauri ta jika busasshen makoshinta tana ƙyaƙƙyabta ido babu tantama a alwashi na yayi mm juyawa yayi suka koma tsakiyar gadon ta koma ƙasa shi kuma ya dawo samanta ƙara ta saki da ƙoƙarin son ture sa sai dai koge zau, ta fara jan numfashi da fesarwa da ƙyar dan gaba ɗaya ya sakar mata nauyinsa don mugunta ɗan ɗaga ta yayi sai dai ba duka ba Ya kalla cikin tsakiyar idanunta da har sun canza launi farin su zuwa ja. Har ta fara ‘yar kwalla murmushi ya kuma saki ya shafa lips ɗinta kaɗan da yatsun hannunsa, ya ɗan kashe mata ido ɗaya da kai bakinsa setin kunnenta ya fara magana kamar mai raɗa. Wannan bakin naki zai kai ki ya baro ki yarinya. Idan kika ce zaki buga game ɗin nan da ni, zubar hawaye bata shirya barin ki ba kenan. Janye fuskarta ta yi saboda wani zir da take ji a jikinta. Cike da tsiwa da son hana sa ganin lagonta ta sake maido fuskar. Ka rubuta ka ajiye, yaya nan da wata uku za mu koma gaban Baba Ibrahim da kai ka bani sakina. Don ni da kai ba za mu taɓa son juna ba, kai ma ka san da haka ai. Ita ma ta kare maganar da salon kashe masa idanu da ya nemi ɗauke masa numfashi. Jin za ta zille, yi azamar tare ta da hannunsa, gaba ɗaya a nurin fuskarsa ya gushe. cikin ɗan kausasa harshe da zuba mace idanunsa da launinsu ya canza ya fara magana kuma dole ki zauna da ni yarinya zan kuma tabbatar miki da hakan ki rubuta ki ajiye alwashin nasa ya matukar tsaya mata a rai amma sai ta basar cike da rainin wayo ta saki siririyar dariya da ta saka tsigar jikinsa tashi ya mm kana wasa da wannan anam ɗin amma dai mu je zuwa hausawa kan ce ba a san maci tuwo ba sai miya ya kare. nan da jika wata uku zan nuna maka wannan Ni kuma kafin cika wata ukun zan maimaita miki, ya faɗa yana janye jikinsa a nata ya sauka a gadon baki ɗaya. Harara ta dallama bayansa, zuciyarta na bugawa da sauri da sauri, har da sakin ɓoyayyar ajiyar zuciya. Ita kanta ta yi ba ma kanta da kanta don ta san ba ƙaramin ya ta yi da wannan safiyar ba. Na riƙe tsoronta, sai da ta ga ya fice a ɗakin gaba ɗaya ta dafe kirji ta rintsa ido, sai kuma ta buɗe da ɗan mangarin kanta. Anam, kina da hankali kuwa? wayyo ni Allah me kai ni yin waɗannan cika bakin yanzu idan ya ƙi saki na fa sai ki kai shi kotu zuciyarta ta bata amsa kai tsaye ya yi da su abi kuma wani gefen ya tambaye ta Shi kenan na mutu ta faɗa a fili tana sake dafe kanta ganin za ta zarar da kanta sai ta miƙe cikin murguɗa baki da faɗin ko ma me ba zan yadda ya ci galaba a kaina ba kafin ma wata uku na yi gaba abina duk yadda ta so danna zuciyarta yau ta musu breakfast kasawa ta yi kuma maman Abu da ta ce za ta yi mata hana ta. Kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ta ci kuka don idanunta har sun nuna tun tana kallon agogo da tsimayen shigowar Sharif har ta daina. Zuciyarta na ci gaba da mata zafi da raɗaɗi. Da alama ya fita ko sallama bai mata ba kenan. Don yanzu dai lokacin zuwa ofis ya gota matuka. Ta kuma tabbatar ba zai zauna har zuwa yanzu bai fita ba don bai haɗa aikinsa da komai ba. Zuwa yanzu ta yadda kuka rahama ne don jiya ta yi ta ji kuma sauƙi da sassaucin zuciyarta amma yanzu ya gagara fita ko kaɗan ne balle ta ji sauƙi wani irin tsanarsa da haushinsa take ji mara misaltuwa zuciyarta kuma ta kasa tsayawa waje guda da tunanin abu biyu shin maganin su ci malika ne bai yi aiki a kansa ba ko kuwa dai asirin da su goggo suka jima suna faɗa iyayen yarinyar nan na yi ne ya fi nasu ƙarfi kanta ya ƙulle ta rasa ina za ta kama zafafan hawayen da take son ficarwa suka samu daman silalowa saman kumatunta masu matukar zafi daga haka kuka mai cin rai ya kubce mata har ya shigo bata sani ba kamshin turarensa da ke ƙara yawaita a ɗakin da hancinta ne ya saka ta ɗagowa kaɗan ta dubi ƙofar sai yake cikin ƙananan kaya masu taushi da suke matukar fidda ƙuruciyarsa ta matashin namiji alamar yau bai fita ko ina ba kamar yadda ta yi hasashe wani irin dam zuciyarta ta bada a cikin kirjinta abin da zai hana sharifi ofis lalle kan ba karami ba ne hawaye ne suka sake ziraro mata ta sake ɗago ido ta kalle sa har yanzu yana kofar tsaye hannayensa duka a cikin aljihun wandonsa idanunsa a kanta tamkar ya sami talabijin sakkowa ta yi a gadon da gudu ta je ta rungume sa murmushi ya saki mai faɗi ta da zare hannayensa daga jikin aljihu shi ma ya rungume ta ta saki ajiyar zuciya ta sake kankame sa kusan mintuna uku suna a haka kafin ya ɗago ta fuskar ta ya riƙe da tafukan hannayensa yana raba idanu akan hawayenta ya girgiza mata kansa yana binta da wani kallon ƙasa-ƙasa kukan bai isa ba ya faɗa idanunsa cikin nata kasa jura kallon nasa ta yi don tamkar yana zuba mata wasu magana ɗisu ne masu wahalar ja'in ja ta yi ƙoƙarin mai da idanun nata ƙasa amma ya hana hakan ta hanyar ɗora lips na shi nata a tare suka numshe ido lightkiss ya sakar mata ta ja numfashi da ƙyar da ajiyar zuciya mai ƙarfi murmushi ya saki da kai goshinsa saman nata ya haɗe kin huce ko baki ta tura masa za ta kaudar da kan nata ya hana hakan dole ta haƙura ta tsaya tana ta sauke ajiyar zuciya a jajjere sai da ya tabbatar ta nutsu sannan ya sake ta suka koma bakin gado tishu ya miƙa mata babu musu ta amsa ta share hawayenta kin tashi lafiya alhamdulillah ta faɗa a takaice Shiru ɗakin ya ɗan ɗauka kamar wasu baƙin juna. Ta so ta danna komai kamar yadda ta ga ya basar, sai dai ba za ta iya ba. Ta ɗan dube sa muryar ta na rawa. Yau ba za ka je ofis ba ne? Bai iya ɓoye magana ba ko kwana-kwana, don haka kai tsaye ba ta amsa. Haba dai madan. Ango a ofis? Ai a koro ni. Ko kenan ɗin? Ai ba kya so gani na a can ba ko? Ina hutu ne sai Monday insha Allahu. ido ta tsira masa ko ƙyafta babu sati ɗaya fa kenan kin ga sun rage min mudu ba kamar lokacin naki amarcin ba ni ma dai ina ji kamar zan yi bore na ƙara wani satin akan wannan na more angwanci na da kyau amma ba ni shawara kar a ce na cika san bati da ya san yadda zancensa ke ƙona zuciyarta da bai ci gaba da yinsa ba ta janye idanunta da ke cikowa da ƙwalla tana jan numfashi da haɗiye abin da ya tokare makoshinta da ƙyar Baby kin yi shiru. Kanta ta girgiza masa, hawaye na sakkowa a kumatunta. Ta miƙe ba tare da ta bari ya gani ba. Toilet ta nufa tana faɗin, wannan ai maganar amarya ce ba tawa ba. Ita ya kamata ka samu, kaga ko wata guda sai ku je a ƙara muku. Ƙofar toilet ɗin da ta bugo da ɗan ƙarfi ya tsira ma ido. Zuciyarsa na jujjuya maganar tata da son ba ta fassara. Ganin zai takura kansa akan son fahimta, sai kawai ya ɗage kafaɗu da ɗan caɓe bakinsa. Shiru-shiru ta ƙi fitowa, har kusan mintuna biyar ya kalli agogon da ke ɗaure a hannunsa tare da kai dubansa ga ƙofar toilet ɗin da mamaki. Wai ni kan me kike yi a toilet ɗin nan ne haka? Ki zo ki bamu breakfast. Shiru babu alamar za ta amsa masa balle fitowar tata. Ya sake maimaita maganar sai dai a nan ɗin ma babu alamar motsinta. Miƙewa ya yi zuwa ga ƙofar cikin ɗan tanzura ya bubbuga. Wai kina ji na ina ta magana amma kika yi min banza? Nan ma yi yayi kamar za ta share sa sai kuma ta buɗe. ganin ta daure da towel ya saka shi faɗin wai don wulakanci dama wanka kika shiga kika bar ni anan to ni ai ban san zaka tsaya jira na bane ka yi haƙuri ta faɗa cikin son 'yan kwalashi tana nufar miro da kallo ya bi ta kawai sai kuma ta ɗan jiyo ta kalle sa kana buƙatar wani abu ne bai tanka mata ba bai kuma janye idanunsa a kanta ba sai dai haka kawai zuciyarsa ta sosu da yadda take masa idanunsa ya ɗauke kawai da nufar ƙofa ya fice abinsa ta raka bayansa da harara cikin taɓe baki Shawarar fita neman abinci ya yanke a ransa, sai dai kuma wata zuciya ta kwaɓe sa da yin hakan, dan ba mutuncinsa ba ne yana da mata har biyu a ce yana fita yawon gidajen abinci siyowa. Sai dai kuma ko yunwa za ta lallasa shi ya yi alkawarin a yanzu dai ba zai ci abincin na faduwa ba. Sashensa ya koma ya zube a kujera hannunsa dafa da kansa kusan mintuna uku ya samu zaune shiru sai da ya tabbatar zuciyarsa ta ɗan natsu sannan ya ɗauki waya ya kiran anam kammala wankin toilet ɗinta kenan kiran nasa ya shigo mata ba ta yi saving number ba duk da ranar ya kira ta da ita ta yi ɗan jim kafin ta ɗaga da tunanin wane ne shiru babu wanda ke da alamar magana a tsakanin ita da shi ganin haka a ɗan harzuki ta ce ni ka idan mai kiran nan bai da abin yi ni ina da guntun murmushi ya yi har cikin rai yake jinjina tsiwar yarinyar nan ita kowa ba ta jin shakka na waya ma da bata san wane ne ba ba za ta raga masa ba ya dan girgiza kansa da furzar da numfashi ki samo min ti da wani abu ki kawo min kafin ta samu damar tofa tata ya yanke wayar ta yi takwatakwa na takaici sai kuma ta tsuke baki da bige wayar da sallama ta shigo dauke da madaidaicin tire mai kyau a saman samansa madaidaiciyar butar shayi ce da kofin ta ɗaya sai teaspoon da shuga da ƙaramin ball sai kuma plate da ke rufe da robar ruwa ɗaya duk da ta san za a iya samun ruwan a sashensa. Kaɗan ya juyo daga kallon tibin da yake ya dube ta. Sai kuma ya ɗauke kansa da amsa sallamar ta akan leaves. Gaba ɗayansu haushinsu yake ji don kowace da kalan laifin da ta yi masa. Sai dai ya fi ganin sassaucin na faduwa akan na wannan tsiwatacce yarinyar da har yanzu maganganunta na ɗazun ba su daina masa zafi a zuciya da ruhi ba. Ita dai da bata san yana yi ba ma, ko da ta gama zuba shayin Ɗan ɗagowa ta yi ta dube sa da za ta saka shuga. A takaice ce biyu ta ci gaba da kallonsa. Baki ta ɗan caɓe ita ma ta jefa masa biyun ta saka cokali. Plate ɗin da ta yi womin sauran naman jiya da ya kawo da daddare ta zuba a ciki ta buɗe masa. sai sauran meat pie ɗinta da shi ma dai bai yi komai ba kasancewar a firiji yake shi ma dai sai ta yi warming ɗinsa ba ni waya a bedroom ya faɗa daidai tana ɗagowa alamar ta kammala aikinta ganin yadda yake tsuma-tsuman fuska ta wuce salin alin ba tare da ta ce komai ba babu jimawa ta fito da wayar a hannu har ya fara cin abincin hankalinsa rabi na a tibin nan ma dai tana bashi ta ficewarta ta bassa Motar da bata san ko ta wace ce ba take shigowa gidan. Bata san wani a gidansu da motar ba, don haka ce wucewarta ba tare da ta mai da hankali ba, don mebi bakin faduwa ne ko na mai gidan. Kin ga kallon da yarinyar cin taima motar mu ta watsar kuwa sakina? Hajiya Luba, ‘yar uwa ga momi kuma mahaifiya ga ba ta faɗa idan ta akan Anam da ke shigewa shashinta. Anti Sakinar ma kallonta take, ta yi kwaɓa ta ɓalla murfin motar ta fita. Ya Luba ba dole ce mana kallon banza ba, tunda wanda ya kawo ta gidan ya nuna mata ta fi mu yo ta fi mu mana tunda ya zaɓe ta sama da umarnin uwarsa ma to aiko za su ci ubansu daga shi har ita dan zan sauke mata abin da ke kanta yadda uwarta ta mallake ubanta mu anan almustafa ya fi ƙarfin haka jibe da take yawo da wata 'yar iskar shiga don allah duk dama ta samu aiki da yayi liba mu je wanda ya kawo su babban ɗan anti na ɗin ne ya girgiza kai duk zuciyarsa babu daɗi dan shi dai bai ga abin da yarinyar ta yi ba suke cusa mata wannan zagin shi kan har ma ya fara tausayin yayin almustafa wallahi su ko shasan faduwa suka nufa a falo suka same ta zaune tana shan lemun fata mai aikin ta zaune daga ƙasa ita ma kallo suke yi na wani horo fim, sai dai sam hankalin faduwa gaba ɗaya ba kan fim ɗin yake ma maman abu ta miƙe tana musu sannu da zuwa da ƙyar suka amsa mata bata damu ba ta nufi kicin ɗauko musu ruwa don ba yau ta saba da halinsu ba Tun sanda tana can gidan su Faduwa ɗin ma suna zuwa, babu kalar wulakancin da bata gani. baki da lafiya ne? Anti Sakina ta faɗa idan ta fes a kan Faduwa. Kanta ta girgiza mata kawai. Baki Anti Sakinar ta taɓe, Hajiya Luba ta karɓe da faɗin. Ciwo ya wuce bakin cikin miji da kishiya mai kama da karuwa. Ke yanzu nan Faduwa har waccan 'yan tsefararren yarinyar ce za ta rasa ki? Ki koma haka fingarau-fingarau? Ido luhu-luhu?